bishiyar labari mai daɗi ya samu, labari mai daɗi ya samu. Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama tsira ga aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarci mu da mu faɗi alheri ko kuma mu shiru. yawa. To, zance na fari dai Firizidan Kaka Ahmed Kaka Firizidan in Chad yana cikin tsaka mai wuya, eh saboda matan chadian uwayen sojawa wannan da ya ɗauka ya kawo Mali da aka kore su daga Mali bisa harkar minisma da harka abarkan kwansa sun shiga jirgi to ba su ta yi ba cat yanzu yara muta uwayen yara sun ci a hudu musu iyansu ba su da contact su in sun yi kiran wayarsu ba su samu su suka ce su suna tsoro in bai yaran yaransu ba ya je ba alasan watara alasan watara ya sa su cikin mercenar yan fasa kwabri an kashe su tun da ba a da labarin su ba a san inda suke ba kuma wai su fatta shiga kuma an ki gaya musu ina suke yanzu matan gaba ɗaya sun ga mai kansu sun zo sun tsere ahmed kaka sun ci mishi ko ya hudu musu iyansu ko ya ba su labarin inda iyansu suke ko kuma su tada mishi bala'i suka ce duk abin da yake ne yake yi duk mai sauki ne suka ce su matan cadara da suka haɗa kansu suka tada mishi wallahi tallahi uwa da ta aihe shi ma sai ta yi nadama da ta aihe shi sun ba shi lokaci sun ce ma zai hudu musu iyansu to wannan labarin da Pythagoras ya ba mu shi yawwa zance na biyu Emmanuel Macron ya aika message wajen president cgp na shin ya ce yana so ya zo ya ganshi saboda su zo su yi magana bisa harkar wannan harkokin duniya yadda suke tahiya saboda su ɗauki matakai su gani ya ne za a tahi da harkokin duniya president cgp na shin ya ce mishi ko kusa ko alama kakkama fara yawa ka san inda dare ya maka yawa ya ce kai emmanuel macron kai kanka kai kan kanka problem ne tun da ka zo kasar faransa babu abin da faransa ta samu babu ci gaba ɗaya da faransa ta samu kullum sai sha da ba take kullum sai program take kuma ya ce wannan ias din president in sahel in nan mali din da burkina da kake neman ka tada musu hankali kake neman ka kawo musu bala'i cikin kasashen sai ya ce sun yi kaso goma sha biyar eh ya ce president hasimi kwaita president babanmu mai tsare kukanmu marshal chani abdurrahman president ibrahim gwaita President yan shi ne ya ce wa'annan mutanen sun yi albarkacin kaso goma sha biyar. Ya ce sun yi ka ilimi, sun yi ka kuzari kuma sun yi ka aiki. Ya ce kuma zan gaya maka abin da ya sani ce maka sun yi ka mazakunta, sun yi ka iya aiki. Ba yau ba kake neman ka kawo musu tashin hankali cikin ƙasa, kake neman ka yi zai duka sahel, ka sa ta ba ɗaya ta kama da wuta saboda ka kwashi arzikinsa ka kasa. duk garan da zanen da ka dora musu sun samu sun kiyaye sun hita daga cikinta in ka dora ma mutum ka da zare ka ga ya samu ya kiyaye kenan mutum yana da ilimi ya ce babu irin manaƙisa da baka je musu da ita ba babu irin sabon karatun minahuci da zalunci da baka je musu da su ba ya ce duk sun bi sun kare kansu kuma ga nan sun haɗa kansu sun girka sahel ya ce to abin da zan gaya maka wannan is da kake gani tana nuna cewa sahel ta girku wannan IAS kin da ka gani sun rubuta takarda kowa ya sa hannu president guda uku sun sa hannu wannan yana nuna cewa sun yi karfin ka wannan yana nuna cewa sahel ta tsira abin da zan gaya maka da ka riƙa zuwa yau ka je ka tada hankali ka ɗauki mercenary ka kai nan ka kai can ka mai da hankalin ka wuri guda ka natsu ka mai da hankalin ka ga aiki wa'annan mutanen da kake gani sun ka ilimi sun ka lissahi sun ka kuzari sun ka aiki sun ka san kasashen su saboda haka in baka sha musu balahiya kunya ita ce ka alhamdulillah to yan uwa yan Niger zance na uku shine dai gambi Wannan labari na President Shinuwa da shi da Macron da suka yi hirar Pythagore, publication in shi ta Le shi ya ba da wannan labari. ya to ne eh, president in gambi an ce ya tsere wasu sun ce yana senegal wasu sun ce bai senegal amma tun jiya da dare ana ta halbe halbe kuma shi ba a san inda yake ba to wannan labari dai mm, bagbo bagbo eh bagbo wannan mai journalist chroniqueur Bagbo yawa shi ya bada wannan labari kuma da faransanci ya bada shi in kun hau bisa rezo sosiyo yanzu kun gashi gambi dai an ce an sa wuta to ba san ba yanda haraka take ciki eh akwai confusion ba a takaice ba an yi kudeta in ba a yi ta in ba a sani ba amma tun jiya da dare dai zuwa yanzu shi president in nasu ba a san inda yake ba su ce yana senegal kuma su ce a ya boye nan cikin garin shi ba a san inda yake ba to Mm, halbe-halbe dai ana na ana ta yi wannan bagbo shi ya kama na journalist prorin care bagbo shi ya ba da wannan labari to yan uwa yan nijar ina muku godiya ina muku fatan alheri abin da zan gaya muku shine cewa gurbu wannan na hikima wanda matasa suke taimaka ma matasa. Le Nigérien aide le Nigérien, le Sahélien aide le Generation Consciente. Za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu, taimaki kanmu, mu ma junan mu talla kuma mu siya a wajen mu. bar sayan abin nasara. Abin nasara cuta ne, mu sayi namu na kanmu wanda muke produce illa ƙasashen mu za su ci gaba. To in ɗan uwanka yana sayar da sabulu ka sai sabulun shi ya fi da ka sai sabulun nasara. Sahel za ta ci gaba, Nijar za ta ci gaba, ɗan uwanka zai ci gaba. To kun ga nihin kenan bisa kai ga wannan tasha tamu da ake ce ma Generation Consent. Hikima Marketing Generation Consent IAS. Yawwa le Sahelian ed le Sahelian, le Nigerian ed le Nigerian. Muna nihin kenan sahiliya yana taimakon sahiliya, Nigerian yana taimakon Nigerian. Labari mai daɗi ya samu, labari mai daɗi ya samu. Yanzu yanzun nan eh aka yi fit in communication tsakanin makaroni iskatu da shi da mm, ag intala shine shirgegen rebel in wannan terrorist wanda da shi ne aka haɗa kai aka yi ta ɗanyen aiki a nuwar mali a cikin desert in wannan na mali to yanzu sanin kanku cewa mali arme maliyan ta amshe kidal to tun daga lokacin nan suka tsere suna ta kansu su dai suna cikin tsaka mai wuya yau <clears throat> ag intala ya yi kiran makuran cewa to su yaya ni haka yanzu fa suna cikin wuya ya kamata a diba a taimaka musu makonan ya ce musu kai ka je ka nemi wanda zai taimaka maka in baka sani ba yau zan gaya maka mu a nan faransa duk da yaro ya shiga lakwal radda ya shiga lakwal abu na fari da ake koya masa shine ake ce masa faransa ɗan faransa baya da aboki ɗan faransa yan tere ke gare shi biyan bukata kawai ke gare shi duk wanda kuka rabu da shi kusan cewa kuna da wata bukata ne in ba shi ba babu tausayi babu taimako kuma babu abuta ka ji abin da yake da hedani kenan faransa ta ɗauke ku kamar sojin haya ta ba ku kuɗi ta sa ku aiki kwantara ya ƙare saboda haka yanzu uwa tashi ta hishe shi hai jama'a ku diba haku gani wannan tona asiri to aga intala ya ce yawwa yawwa yawwa ya ce sannu ya ce mun gode ya ce eh lalle yanzu abin bukatar ku ta biya yanzu sai ku mana abin da kuka ga dama sai ku mana walakanci da kuka ga dama aga in tala ya ce yau gwanda a ce mun koma can garin mu mali an kama mu an ɗarme mu an sa mu kasu an sa mu bauta da wannan walakanci da muke fuskanta tare da Emmanuel Macron eh ya ce wannan walakanci da muke fuskanta tare da Emmanuel Macron ya ce ina amfaninsa ya ce yau mun yi nadama ya ce naka naka ne komin lalata shi Ko dai a takaice dai tsakanin su ba shiri tsakanin su ba ba ba fahimtar juna yanzu aka intala ya ce makuran da sauran shi amma abin da ya duk ya shahi ado wannan tashi ta kare eh ado tashi ta kare ta gama ya ce makuran da dan sauran shi kaɗan amma wannan tashi ta kare ta gama ya ce amma yau sun yi nadama yau sun yi inda na sani yau duk aikin da suka kama suka ma faransa ya ce sun yi nadama shi yau faransa gashi tana musu walakanci wanda ba su taba gani ba suka ce wannan gwanda ma ka zo gida a sa ka bauta duk abin da za a maka a gidan kogon da a maka shi da wannan walakanci ya ce amma sun ji kuma sun gani to wannan ita ce publication inda <clears throat> publication inda mm, pythagore ya hudu a yau din wannan eh a yau in wannan ne ya fito ta tamaraicen wannan to yan uwa yan Niger ga nimero adinim imu na hikima generation conscient le sahelian et le sahelian le nigerian et le nigerian consommant sahelian yawa mu taru mu haɗa karfi da karfe mu ceci junan mu mu zangi mu juna publicity kuma mu zangi sayan furodi wajen junan mu in ka sayi furodi wajen dan uwanka Nigeria ka taimaki Niger ka taimaki kanka ka taimaki Sahel mu za mu ci gaba yawa yan uwa yan Niger ku bude idanunku da kyau ku yi kallo shinuwa miliyan biyu yake biya kuɗin aviyan ya zo afirka amma in ya zo afirka ba ya cin abincin mu duk inda zai shiga ya je ya nemo restoran shinuwa can yake zuwa ya ci saboda ya taimaki ƙasar shi to me yasa mu ba za mu yi ba saboda mu taimaki yan uwanmu saboda mu taimaki ƙasar mu mu ma mu ci abincin mu mu yi unhwani da namu consumer nigerian food Development le niger consumer sahelian food Development le sahel yan uwa yan nijar ina muku fatan alheri ka so dan uwanka da alheri ko kai kanka za ka wadata to yan uwa yan Nijar ne ce ta kusa rauniya mangu. kina Faso da kuma Nijar na gudanar da taron ne domin yin nazari kan makomar kasashen kungiyar da kuma samar da yarjejeniya akan fannonin tattalin arziki da siyasa da kuma diflomasiyya tsakaninsu. Daga Yamai, Cima Illa Isufu ta haɗa mana wannan rahoto. ministocin harkokin wajen kungiyar haɗin kan ƙasashen sahel a us sun yi taron na bamako domin gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da ƙasashen mali nijar da burkina faso suka kafa a ranar 16 ga watan satumba ƙasashen sahel uku da hukumomin suke fuskantar ƙalubale daban-daban sakamakon juyin mulkin soja sun haɗa kai ministar harkokin wajen burkina faso olivia ruwamba da takwaranta na nijar ya usangare da mai masaukin baki na mali abdullahi diop sun gana a ranar alhamis jiya domin baiwa wannan kawancen huskar siyasa da diflomasiya. Da farko dai IAS yarjejeniya ce ta tsaro Mali, Nijar da Burkina Faso sun yanke shawarar hada karfi da karhe wuri daya kan abin da ya shafi karhin soja domin ya kar 'yan tawaye ko kungiyoyin jihadi kamar yadda aka gani kwanan nan a Mali. Amma kasashen uku suna son su ci gaba da samun haɗin kai ta fannin tattalin arziki da kuma siyasa. A fannin tattalin arziki a karshen makon da ya gabata ne kasashen uku suka bayyana aniyar su ta karfafa kasuwanci da guda. gudanar da ayyukan makamashi da masana'antu tare da samar da bankin zuba jari da ma kamfanin jirgin sama na bai daya sai dai ba kayyade wa'adin waɗannan manyan ayyuka ba a cikin jawabinta shugabar diflomasiyar burkina faso ta tuno yanayin da ya kai ga kafa kungiyar ta is wani aiki mai cike da tarihi wanda ya bai wa kasashen uku damar hada karfi da karfe wajen yaki da ta'addanci a yankunan su wanda tuni aka fara samun sakamako a ƙasa kamar jarumtar kwato kidal da sojojin mali suka yi da sauransu olivia rumba ta yi nuni da cewa taron ministocin zai kuma ba da damar yin nazari kan ƙarin ƙa'idojin kungiyar ta is da yin la'akari da wasu muhimman batutuwa da tantance kasance matakan siyasar diflomasiya da kuma hanyoyin da za a bi don aiwatar da su a cewar ministan harkokin wajen kasar mali wanda ya bude taron duniya baki ɗaya na kallon ƙungiyar is kuma tana da alhakin nuna cewa ta ba wani aiki ne kawai ba amma alkawari ne mai rai a gare shi lokaci yayi da za a canza kalmomi zuwa ayyuka na zahiri ta hanyar ingantaccen tsarin gine-ginen hukumomi wanda zai zama katanga don huskantar barazana da ke tattare da sararin samaniyar burkina faso niger da kuma mali idan dai ba a manta ba an dakatar da kasashen mali da niger da kuma burkina faso daga kungiyar ecowas tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasashen har yanzu mambobi ne amma ba sa shiga cikin yanke shawara ana sa ran za a ci gaba da wannan lamari har sai an gudanar da zaɓe tare da komawa kan tsarin dimokuraɗiyya dimokuraɗiyya cima ila isufu bbc hausa daga yamai jamhuriyar niger za mu sake komawa najeriya shugaban hukumar da ke bincike kan cigaban kimiyya da fasaha a sha'anin noma da masana'antu a ƙasar wato naseni khalil suleiman halilu ya ce zai mayar da hankali wajen ƙarfafawa masu fasahohi iri-iri dama a hukumar yayin wata ziyara da ya kawo ofishinmu na abuja shugaban na naseni ya shaida wa usman minjibir cewa hukumar ta rataba hannu kan wata yarjejeniya da kasar china wajen kyautata harkokin fasaha a kasar sai da ya fara ne da bayanai kan ayyukan hukumar naseni sani eh, hukuma ce ta eh, science da engineering infrastructure wadda muna yin eh, research kuma muna ƙirƙiro abubuwa da su kawo mutane sauƙin rayuwa na fannin engineering da kuma science da technology don samun ci gaba musamman wurin tattalin arzikin ƙasarmu. to kawo yanzu a ina kuke yanzu dai da na zo na shiga cikin wannan agency da na fara aiki na tarar da cewa an yi bincike-bincike da yawa wato research kuma eh, an yi gwaje-gwaje na har abubuwan kimiyya da fasaha din kuma an samo sauki wa abubuwa da matsaloli da yawa amma abin da ba a yi ba shine ba a kai shi eh, market ba ko kuma an raba mutane ko wasu eh, jami'u wanda za su bazama da shi wannan abubuwa da aka kirkiro kamar da menene da menene kuka iya binciken ya gano ko kirkiro musa mm. akwai abubuwa kala-kala eh, musamman harkan eh, agriculture noma kenan akwai taki na musamman da muka muka kirkira shi ma muna ganin yadda za mu samu da manoma eh, in ka duba kuma harkan kwamfuta akwai irin softwares manhaja kala-kala da muka yi shi ma na kawo sauƙi wurin kasuwanci sai kuma akwai harkan lafiya shi ma eh, irin su rigakafi da sauransu su ma duk eh, mun kirkira cikin abubuwan da muka yi wanda mutane suke gani kuma suna saya akwai eh, sani sola wanda muna kirkiran solar panels farantan wuta da ke bayarwa da hasken rana muna kirkiran farantan wuta wanda ke bada ta hasken rana a nan nasarawa da kuma akwai abin solar home system na'ura ce da take bada wuta a gida shi ma ta hanyar farantan eh, wannan wanda mutane kama a ƙauyuka da sauransu suke saya suna amfani da shi akwai mutane masu fasaha masu irin waɗannan kirkire-kirkiren za ka ga mutum ya ji ya yi shi kaɗai bai masan inda zai je ba me kuke yi wurin wayar da kan mutane su zo kusa da ku muna yunkurin eh, sanar da mutane akan wannan hukuma eh, saboda harkan bincike kai kana yi na cikin gida kuma kana so ka buɗe kofanka yadda koma waye yake